Jama masu kalamu da sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da barkanmu da warhaka mu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin mu na sashen Hausa da zamu gabatar muku da shi a Juma'a muna shida ga watan Rabiul Awwal hijira fin ya halitta daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda ya daidai da ranar 21 ga watan Satumba miladi haihuwar Annabi Isa alaihi salam shekara ta 2023 ga labaranmu na sashen Hausa kamar yadda muka same su. Idan mu soma da labaranmu dangane da ajinar shugaban kasa kuma shugaban majalisar keton kasa ta CNSP janar Brigadier Abdulrahman Chani inda ayo ina ne ya shagoranci zama na shawarar majalisar ministoci a fadarsa zaman ya samu halartar Minister shugaban gwamnatin wato majalisar keton kasa ta CNSP Ali Muhammad Lamin Zain. Za mu zo muku da ƙarin bayani kan muhimman batutuwan da aka tattauna yayin wannan zama na shawarar majalisar ministoci na wannan rana ta Alhamis. a ranar jiya ne wato shugaban kasa kuma shugaban majalisar keton kasa ta cnsp janar brigadier abdulrahman chani ta bakin kakakin gwamnatinsa kanal manjo ahmadu abdulrahman a kafar wannan tele sahel ne ya sanar da cewa shugaban kasa wato ya sa hannu kan wani kuduri na kafa wata hukuma da za ta gudanar da binciken kwakwaf zuwa ga dukkanin waɗanda suka gudanar da almunda hana da kuma yin babakere da dukiyar wannan kasa ta mu ta nijar ga bisa abubakar dauke da ƙarin bayani Sa hannu akan wannan ƙudurin doka babbar alama ce ta nuna cika alkawalin da ya ɗoka ma 'yan ƙasa a cikin jawabin da ya yi zuwa ga 'yan ƙasa a ranar 28 ga watan Yulin da ya gabata. Inda shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa Birgediya Janar Abdulrahman Chani ya ce zai yi fito na fito da dukkanin waɗanda ke almunda hana da dukiyar ƙasa su yi fafakere da ita da masu mirɗe dukiyar ƙasa zuwa kan hanyar da bata dace ba da masu aikin cin hanci da rashawa. Dangance da haka a cikin wannan wannan kuduri an miƙa yuƙa da nama ga wannan babban kwamiti da aka girka domin zartar da aikinsa bisa ga ka'idodin da majalisar ceton ƙasa ta cnsp da kuma gwamnatin wucin gadi suka tsaida wannan kwamiti ya yi daidai da irin bukatun da 'yan ƙasa suka gabatar na ganin cewa an kwato dukiyoyinsu da aka handame a tsawon mulkin da ya gabata a ƙarshe shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa Birgediya Janar Abdurrahman Chani ya ce ya ɗau alkawali da shi da gwamnatinsa za su bi sau da kafa ayyukan da ya kamata wannan kwamiti na kwaldafi ya zartar ga baki ɗaya domin biyan buƙatar 'yan ƙasa da kuma ƙwato haƙƙin ƙasa da tabbatar da ƙasa akan turba ta gari. To ko 'yan kasa suka ji dangane da kafa wannan sabuwar hukumar da za ta gudanar da binciken kokob domin kwato dukiyar kasa da wato wasu suka yi almundahana da ita abokin aikin mu alhaji abakar bizo ya zagaya a nan babban birnin yamai domin jin ra'ayoyin 'yan kasa kuma galibin su sun bayyana cewa wannan kwamiti shugabannin su komi su yi tsakani da allah domin ganin cewa an wato kwato dukiyar kasa zuwa ga wasu da suka gudanar da babakere To a mu dai na 'yan kasa mu muna godiya muna marhaba da wannan kwamiti da aka sa. Baskai wannan kwamiti da aka sa shi shine 'yan kasa suna jira. Amma abun da za ni ce ma 'yan kasa ba an sa kwamiti ne abun yana zuwa kamar dai wata guda wata biyu. Kwamiti kuma in an sa shi aiki zai yi zai bincike ya gani abin da kai wajen ka aka samu ko lahani sai ya ce ka zo ka a faɗa maka in kana da waɗansu bayani da za ka yi sai ka yi musu bayani mai kakin a kai wajen jimalla kuddi yana dauka lokaci mai 'yan kasa su gane haraka justice ba haraka ne kamar dai an kama barawo da kaya ba haka nan ne eh, shi justice din yana da lokaci kuma lokacin shi sawo gare shi kenan gwamnati yana iya sa a takyanke kadan-kadan a yi shi me rama yadda mu 'yan kasa suna jira dinnan kamar nan da kwanaki a yi shi a'a abun nan yana iya dauko ko shekara ko shekara biyu ha eh, kenan abun da ake kira ma 'yan kasa su yi hankuri mai mutane 'yan inspector din su ne za su ta yi su bincike in sun bincike sai su kawo sai suke ga abin da suka ke paske in ba a bincike ba ba a ke ma ko kana da kuɗin ka ba a ke ma ga kudin da ka sata sai an bincike a ke ga na gwamnati nan ga naka nan kenan sai an kire ka wannan kuma yana dauka lokaci don ifo ke 'yan kasa su san abin da suke yi ba abu ne suka zo kawai kamar dai wata guda wata biyu an kwace mutum kaya ba a kwace mutum kaya haka na me ana sa lokaci kadan me gwamnati kuma shi ma wajen shi in kwamiti din nan ana iya ba su mayan din nan su yi aiki da dare da rana don abu ya ta yi cikin lokaci kadan oh, me duk wannan dai wajen gwamnati yana iya sa kamar dai in ya sa muwayan dinna oh, kamar dai kayan aiki makomiti dinnan suna iya wani su yi shekara biyu suna iya shekara guda a gama wannan zala mutanen da ana sa cikin komiti kuma ba ana sa ne don wannan eh, kasa ne ake makariya ba don waɗannan sun yi banna sun yi abun nan ne za ka zo ka yi musu karya allah ya hana wannan abinda ka gani shine za ka hadi abinda baka gani ba baka gani ba oh, wannan shine ni abin da nike so 'yan kwamiti din nan su san su yi aiki saboda allah su san gobe allah na tambayan su nauyi ne da an ratayo musu 'yan kasa su ratayo musu kenan su yi aiki saboda gaskiya yau an diba muna cikin masu gwagwarmaya wanda sun kai bakin iskadiri mun ka ce a nemo ma kasa hakin shi allah ya sa cnsp ya yi shi kuma muna muna jinjina musu tunda sun cika alkawali sun ga mun cikin diskurin president da ya huta yake insha allah duk yanda zai zai kwace ma kasa hakin shi kuma in allah ya yarda duk abun da kasa suke so suna jin shi sun guda mun hanya sun guda da ma insha allah za su aikata abun da sun kacewa yanzu ja jan zan musu da harkan ta yadda sun kai mun gode kuma na jinjina ma mai ai hatara a sa kaman kayi eh, ka sa wani zabe kuma ka sa wani shuwa kaman a ce wanga bai kamata wanga bai kamata aikin an kama shi duk wanda ya shahe cikin ta ga kama shi kama shi ba bambanci ka sa bambanci kuma a sa mutane masu adali wanda sun ka san Allah wanda sun ka vrema sun san aikin su wanda suke nan ga yi sun san sun san su ne sun kasa kuma wani sun san da ai son da hakkin kasa suna sama su hakkin hakkin kasa wuya gare shi kuma tana cikin tahiya ma sai ganin wani wanda aka samu dan uwan shi ko wani wanda ya kama da shi ya cikin tahiya dan uwa kada eh, ka manta ko dan uwan ka ne cikin tahiya danna mana sai hana ka danna mana alamar kararrawa da zarar mun daura zaka ganshi daga nashi waje prime minister shugaban wato gwamnatin majalisar keton kasa ta CNSP Ali Muhammad Lamin Zain a yau ina ne ya gana da jakadan kasar wato Belgium da ke cikin wannan kasa ta mu Niger ya gane da shi ne a fadarsa a wannan rana kuma muhimman batutuwa ne suka tattauna yayin wannan ganawar Idan mun je a jihar Maradi daga nashi waje ministan raye birane da kuma gine-gine Salisu Tsahiru Adamu ya gudanar da rangadi a wannan jihar ta Maradi domin ganin yadda ake gudanar da ayyukan da gwamnati ta kadamar domin gudanar da wasu a cikin wannan jihar ta Maradi. Abokan aikin mu na jihar Maradi musamman ma Hussaini na Bako da Nasiru na Kakale na daga cikin waɗanda suka je domin wato gani ita wannan ziyarar da minista ya kai a jihar Maradi. Ga ƙarin bayani a cikin rahoton da suka aiko mana. tare da tawagar da ke raka mai baya a ciki har da gwamnan jihar maradi kwantarola jihar na 'yan sanda iso mamman ministan raya birane kula da hilaye da ingancin gine-gine. Salisu Tsahir Adamu ya fara da kai ziyara a titi mai tsada na farko da na biyu waɗanda suke a cikin unguwar Zaria, wanda a gina domin yaƙi da ambaliyar ruwa a wannan unguwa. Sannan ya ziyarci waɗansu tagwayen ramu masu barazana ga gidajen mazauna karkara a unguwar ta Zaria. Sannan ministan na tsara birane da ingancin gine-gine ya kuma ziyarci inda gwamnati ke gina gidaje don sayar ma jama'a wanda ake biya da guntu-guntu domin al'umma samu mallakar gidajensu ana kuma biyar wannan bashi ne ta hanyar asusun banki wato wurin farko da ake yin gine-ginen ana gina rukunin gidaje 200 yayin da wuri na biyu ake gina rukunin gidaje 100 aikin da minista ya yaba matuka akan yadda ake yin shi ta ka'idar kimiyya da husa'a ta ayyukan gine-gine irin na zamani. Ministry ya ba da umarni da cewa wannan aikin mu tsaya tsayin daka saboda mu ga an idashe yadda ya kamata. Ministry ya ba da umarni saboda bayan an aikin a ji hankalin 'yan uwa mazauna eh, garin muradi don su kula da wannan aikin da aka yi. Kun gani inda mutane suke zaune wuri ne mai matsaloli da yawa saboda hanya ce ta ruwa aka zo aka huda wani ramun gwamnati da kuma nauyin zai yi fabi a kansu an yi dole kenan sai an kula da shi da ke wannan yaunin saboda mutane su amfanin shi ana masu sosai wa nan maradi saboda su ba 'yan ƙasa dama kowane samu gida na kanshi da mu mun ɗauki an gajima mun ce musu yan Allah so za mu ci gaba da kutsa ma'aikatar lamba saboda wannan aikin aisa da shi don amfanin talakamu. Ministan ya kai ziyara a fadar uh, Sultan na Katsina da Maradi, inda ya kai mashi gaisuwa ta mai girma shugaban ƙasar Nijar, Brigadier General uh, Abdulrahman Tani da gwamnatinsa ya zarce a fadar uh, Sultan na Gobiyar Alhaji Abdu Bala Marafa, inda nan ma suka gana kuma ya kai mashi gaisuwa ta shugaban ƙasa Brigadier Janar Abdulrahman Sani. Sarakunan biyu dai sun yaba da wannan ziyara inda suka yi fata ministan da ya kai gaisuwar su zuwa ga shugaban ƙasar Nijar Brigadier Janar Abdulrahman Sani da gwamnatin sa akan kokarin da suke na ceto Nijar da kuma samun Nijar 'yanci. Wannan ziyara ce za ta ƙara taimaka ma hukumomin sanin waɗansu matsaloli da birnin maraɗi ke fuskanta don ɗaukar matakan gaggawa na ceto al'umma daga barazana ta ambaliyar ruwa da kuma nuna kyakkyawar manufar gwamnati ƙarƙashin jagorancin brigadier janar abdulrahman shani na ce ta 'yan ƙasa daga mawayacin hali ta kowane fanni. daga nashi waje gwamnan jihar da magaram na ci gaba da gudanar da rangadi a cikin ma'aikatu na gwamnati musamman ma na cikin jihar da magaram abokan aikin mu na jihar da magaram musamman ma kasu mutari da lawali usaini na daga cikin rakiyar wato gwamna sun aiko mu da karin bayani a cikin wannan rahoto ka kama daga reshen nan na gidan rediyo na sha da magaram rgz da ke kalkashin kamfanin rtn babban ofishi na ƙasa mai kula da sha'anin rediyo da kuma talabijin har zuwa ma'aikatar jiha mai kula da sha'anin kwadago da kuma sha'anin bariki bayan an ratso daga ma'aikatar jiha mai kula da sha'anin kasuwanci da kamfanoni da wannan reshe mai kula da sha'anin majalisar 'yan jarida da kuma wato wannan ma'aikata mai kula da sha'anin watsa dukkan waɗansu shirye-shirye shirye na hanyar talabijin da ake kira da suna tdn teledivision du niger wanda da can ake kira da suna soy tv har zauwa wato wannan reshe na ma'aikatar jiya mai kula da alawus na 'yan makaranta da ba su izinin damar tafiya wato daukan ilimi ko darasi a cikin kasashen waje da ake kira da suna anab gwamnan jihar da magaram tarayyar shugaban majalisar mashawarta na jiha da kuma shugaban majalisar mashawarta na birnin da magaram da jami'an tsaro da mataimakin magatakarda na ofishin na gwamnan jiha da kuma wakilan jami'an tsaro daban-daban haka da wakilin mai martaba sarkin da magaram a dukkan wuraren da suka kasance sun samu wato kyakkyawan tarbe tubarkalla daga al'umma maza da mata alamar tabbatar da cewa suna goyon bayan majalisar sojoji domin ceton kasar nan dangance da irin kokarin da suke don neman ci gaban kasar nan tamu haka albarkacin wannan tattaunawa da aka yi kai tsaye gwamnan jiha da kusoshin ma'aikata da wakilansu daban-daban an bayyana mai wato irin waɗannan matsaloli da ake cin karo da su daga ciki har da maganar wato karancin ma'aikata da maganar karancin kayan aiki motoci da dai makamantansu da maganar karancin kuɗaɗe ko babu su san sama zartar da wannan ko waɗancan ayyukan a dukkan wato waɗannan wurare mai girma gwamnan jihar da magaram ya yi unhwani da wannan dama domin tattaunawa tare da su kuma bisa kan wato fannoni daban-daban daga ciki har da maganar aiki tukuru da maganar haɗin kan 'yan ƙasa da maganar taimakekeniya da maganar mai da kowa kan sa yadda ya kamata ya yi aiki dangance da nauyin da wato ƙasa ta shinhuda masa ba tare da wani katsalandan ba ba tare da waɗansu al'amuran siyasa ba babu zancen siyasa yau a cikin ƙasar nan tamu an an soke don haka kowa gwalgwadon halin da yake da shi gwalgwadon kwarewarsa to ya kawo tashi gudunmuwa bisa kan aiki na ƙasa shi zai hudda mu daga cikin mawuyacin hali shi zai ba mu damar ci gaba ci gaba kuma mai ɗorewa a huskar gidan rediyo na jihar da magaram a ƙarƙashin jagorancin rtn gwamnan sha ya yi gaisuwa ta musamman ga kamfanin ortn saboda ɗumbin ƙoƙarin da suke wajen zartar da ayyuka dare da rana tun lokacin da kuma wato sojojin ƙasar nan tamu suka ɗauki ragaman mulki a cikin ƙasar nan tamu ya girgiza ma dukkan ɗaukacin ma'aikatan rtn damtse kuma ya yi fatan a ɗore haka kuma sauran ma ma'aikatu su yi koyi da irin wannan kyakkyawan wato misali daga bisani gwamnan jihar da magaram ya yi kira da babban murya zuwa ga dukkan daukacin jama'a a ci gaba da roƙon allah madaukakin sarki tutar mulki Manta, shahu Sarki mai cikakken iko mai kowa mai komi domin lafiya da kwanciyar hankali wadata sabon arziki da damuna mai albarka su ci gaba da shinhuduwa a cikin ƙasar mu niger mai cikakken yanci cikin ikon Allah mu sanar da kuwa ƙarshe wannan ayari na gwamnan jihar da magaram da ke ran gadi cikin ma'aikatu daban-daban ya ci karo da malaman makaranta 'yan kwantaragi waɗanda suka su dangance da wani rashin fahimtar juna da ke wakana tsakankanin su da ma'aikatar post ta da magaram inda suke samun albashi nan take gwamnan jihar ya karkata akalar wato tawagar tashi yanhe ma'aikatar post inda nan take cikin ikon Allah ya samu ya ciwo kan wannan al'amari wanda ya farantaran dukkan daukacin waɗannan malaman makaranta 'yan kwantaragi na harkar tarbiyya anan da magaram. Idan mun je a jihar Difa inda daga nasu waje kwamitin nan da ke kula da kariyar yara ƙanana da kuma wato cin zarafin iya mata.